yana jiran fitowar ma'isha daga gidansu kuma yana fira da kananta ansar sai kiran wayar ma'ishan ya shigo wayarsa Ta ke cewa na turo kanena ansar ya shigo da kai cikin gida na ga har yanzu bai dawo ba ko bai fito ba ne ya ce ya fito har ba mun shigo ga munan tare ki fito ki ji diramar da muke yi muka ce ta sako hijabi ta fito ta same su ya bayyana mata yadda suka yi da ansar ya kara da cewa hakan ya burge ni to amma yanzu sai ki gaya masa kin sanni na san ki ni ne ma mijinki kin ga zai fi ɗauka ta da muhimmanci ta yadda komai na bashi zai amsa ba tsoro don yanzu ma ba zan mai da kuɗin nan ba sai ya amsa ta langaɓe kai don allah ka yi haƙuri allah idan ya amsa su ma za su yi faɗa da ma wani abun ne ba kuɗi ba sai in matsa masa ya amsa ka san yara ba a son su saba da kashe kuɗi to ai ba cewa na ya kashe ba ya kai wa mama ta ɓoye masa ko ita ta saya masa wani abu ko haka ma bai daidai ba ta dubi ansar ta ce shi kenan an saka baiwa mama ta ɓoye maka yaron ya amsa ya godiya ya tafi amma fa a tsorace ya amsa yana yi yana kallon idan ma'ishan don ya san halinta to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba dr khalil ya ce Ya ya'yan da zaki haifa mun sun bani da uwa mai jan ido gaskiya ba za ki dinga firgita min yaya ba gara ma tun yanzu ki sani wannan irin mazurai kin bikin firgita yaro ko idan ki baya son kalla ta yi murmushi kai doctor ni yanzu wani mazure ka ga nayi wa yaron nan kawai dai ya san tsarin gidan nan ne shi yasa yake jin tsoron amsa yara kuma ai sai ana musu jan ido kada reni ya shiga tsakani ya gyada kai wannan haka ne amma a dinga sassautawa ta yi murmushi naji za a sassauta yanzu dai ina yini ya gajiyar hanya gajiya ta bi lafiya ni ban magaji ba tun daga shi har na fito ganin tauraruwar zuciyata bata ce komai ba tana danna wayarta alamun kira take yi can ta yi magana a wayar mama don allah ki ba ansar abu akan fridge din bedroom ki, ya kawo mu ba fi minti uku ba sai ga yaron da wani tiran plastic babba mai ɗauke da jog guda biyu da kofuna ya zo ya sallama ya aje bisa teburin da ke tsakiyarsu Da dubi likitan ta ce ga abun nan. Me sanyi da mai dumi wanne zan zuba maka ya ce yi a shiri za a tarbe ni din to na gode ba ni mai sanyi in sha mai dumin ba sai in tafi da shi ba sai ta bude idanu ka ka gaskiya sai dai ka sha anan ya za a yi ka je da shi gida idan suka tambaye ka wa za ka ce ya baka ki zan ce musu mana ai sun riga sun san labarin ki a matsayin amarya ta nan da ɗan lokaci ta miƙa masa kunan ayan da ya sanyi ƙarara tana cewa eh ai ban ƙi sannin ba idan kai musu bayani yana da kyau yan haka amma zuwar musu da wani abu irin haka zai sosa musu zuciya ko ni kai man hakan zan ji ba daɗi ka yi haƙuri ka sha a nan ya dire kofin da ta bashi bayan ya shanya kunan ayar ya ce masha Allah kunan nan ya yi daɗi sosai halan da ya mama ta yi miki ta ɗan harare shi tana murmushi wallahi ni na yi abuna shi kenan kuma komai mama za ta yi min ni ban iya ba ai abun da kunya ina mace a ce ban iya sarrafa abu ya yi daɗi ba ya ce ba ma sai kin ratse ba na yadda ke ɗin kika yi to zuba min mai ɗumin in ji nasa daɗin ta zuba masa ya amsa yana sha yana lumshe idanu har ya shanye sannan ya yi magana kin san me yasa na yi shiru don kada in yi magana ki ce santi nake yi wannan shi kuma kunun menene dariya ta yi kada ya ka ce mun baka gane kunun gyada ba ne na so in gane to amma ya yi fadaɗi sosai kamar kunun madara ka dai santin wannan kunun gyada ne nan gaba na yi maka kunun madarar idan ana yi ya aje kofin ya ce yanzu na gama da kunu ba ni labarin da kika ce mai daɗi ina jin ki. wani labari kenan ni na manta kin manta tuna dai kin san kyan alkawari cikawa ko da ɗan gyara zamanta ina jin kan allah ya sa ka zamo zakaran gwajin dafi ko da yake abamma zai kira ka kamar yadda kuka yi cewa zai neme ka muna ce fal cikin likitan ya saki fara'a ya ce alhamdulillah ma'isha kin gama min komai a duniyan nan da kika aminta da batun aurena insha Allahu sai kin yi alfaharin aurenmu zan soki so mai tsafta zan ji yadda ke duk wani irin daɗi da mace ke muradin samu a gidan aurenta ina fatan zan samu fiye da haka daga gare ki kada masa kai kawai ta yi don ta kasa yin magana abu ba za ki ce komai ba ki yi magana kamar yadda ni ma na nuna ta munna mana to ni me zan ce idan ka yi haƙuri aka yi auren ai za ka ga yadda zan mayar da kai tamkar jariri sabon haihuwa saboda kulawa ko akwai halittar da ake kulawa da ita sosai fiye da jariri ya girgiza kai gaskiya babu kan ki ce in shirya yin kuka da shagwaba irin ta jarirai za a sake min sabon raino kenan kunya ta ji ta sa zarazaran yatsunta ta rufe fuskarta to sun kai hatara da wasu 'yan mintuna suna hirarsu ta masoya tare da ƙara fahimtar juna har sai da maisha ta yi masa nuni da agogon da ke ɗaure a tsintsiyar hannunta ya duba ya ce ina sane da lokaci ki haƙuri ai zan tafi ne hira ce ke min daɗi sosai tamkar mu kwana a haka ka sha kurumin ka lokaci ne wata rana sai mun kwana cir muna hira idan aka yi haƙuri inda jirgi ya je kunkuru ma ai zai je ne ya ce wa amma fa za a daɗe bai je ba ta ce duk daɗewarsa dai zai je ne in har an yi haƙurin abdallah ne ya shigo daga waje ya iso suka gaisa da likita har zai ji wa sai likita ya ce don allah sarkin yaƙi ga makulli ka ciro min wata jaka a mazaunin gaban mota ka yi haƙuri kada ka ce na aiki siriki na. abdullahi murmushi ya ce ha ba likita ai kai yayanmu ne ba na sarakuta da kai gani kuma sarkin yaƙin ka duk suka yi dariya maisha ta ce yaushe kuma kai wa yaya abdallah sarautar sarkin yaƙi ba mu sani ba ya ce yau yau din nan aka yi naɗin sarautar lokacin da kike ta gara ni kina mun yanga kika ke ɗaukar waya ta kika banne shanye a mota murmushi kawai ta yi abdulla ya dawo ɗauke da jaka 'yan matsakaiciya ya aje gaban likita ya yi godiya tare da mika masa kuɗi ga wannan kasa kati a wayar ka babu yawa abdulla ya ce ha ba dakto ka bar shi na gode ya ce ai dole ka amsa don idan ka sayi katin ka saka za ka dinga kira rani idan ka ga samari na sintiri gurinta ko dariya ka ga ta yi wa wani ka kira ni ka gaya mu aw aikin sa ido za ka sa shi a kai na, lalle kai da shi kuna da aiki ni kan wa zai hana ne wa mutane dariya ya ce kaga sarkin yaƙi amsa ka sa katin ka fara min aikin sa idon nan kuma ka ci gaba da taya ni yaƙi har sai na yi nasara abdallah ya amshi fararen kuɗin ya yi godiya ya tafi maisha ta dubi zakan nan ta ce yanzu dokta sai da kayo wata ɗawainiya haka ɗawainiya in dai wannan shine ɗawainiya to yanzu ma na soma mai son ɗan tsuntsu ai shi ke bin sa da jifa kuma yin alheri ai yana ƙara danƙon soyayya ta ce shi kenan na gode allah ya saka da alheri ya ƙara danƙon soyayya ya amsa cike da fara'a amin amin bari in zo in tafi na ga har goma ta kusa ko da yake ba za a tuhume ni ba ban ce zance na zo ba ta miƙe tana cewa ai gara da baka ce ba maje in taka maka bakin mota ya miƙe suka fito har jikin motarsa ba ta ja hirarsu da tsayi ba suka yi sallama ya tafi to ranar da dare maisha kasa bacci ta yi tana zaune jigun a ɗakin baccin mama wajen sha biyu da rabi maman ce ta yi juyi za ta gyara kwanciya ta ganta a zaune ta yi tagumi sai ta tashi tana kallonta maisha lafiya kike zaune ko jikin naki ne ta kaɗa kai ba jiki ba ne lafiya ta lau mama na rasa yadda zan yi da mutanen nan ne sun matsa min da zancen aure na rasa ya zan yi da su ga 'yan uwana ga likitana ga malamina ga baban nana kowa a cikin su gani yake yana da wani matsayi a gurina da zan iya dubawa yan aure shi shi yasa na kasa bacci ina ta mafita mama ta ce mafita ɗaya ce cikinsu ki fidda wanda kika san kin fi son sa kin fi yabawa da ɗabi'u da nagartarsa amma ki istihara sai ki barwa allah ya miki zaɓi na gari a cikinsu ta yi dan shiru sannan ta ce ni kam a raina mama na fi son likita sai dai zan bar wa Allah ya zabar min duk wanda zai zamo alheri a rayuwata ta duniya da lahira sannan mama matsala ɗaya ce a ɓangaren dr khalil har yau ba ban san komai game da shi ba an taɓa yin aure haka mama ta ce aure haka kan ba zai yiwu ba inda shi ɗin kika fidda abbanku zai kira shi ya ji asalin tushensa sai an yi binciken asalinsa kafin a ba shi ke ai ba hakan nan za mu ba shi ke ba tashi suka yi duka ita da maman suka yi nafila ita ma'ishan ta istihara ta yi sannan suka kwanta washe gari zuciyar ta wasu ta tashi bayan ta idar da sallah subahi tana zaune tana lazumi sai kiran wayar likitan ya shigo wayarta ta ta kai hannu ta ɗauka amma sai bata amsa kiran ba har sai da kiran ya tsinke sai da ya kira a karo na biyu ne sannan ta ɗauka ta yi sallama ya amsa tare da faɗin gimbiya an tashi lafiya ya gajiya ta ce likita ai kai ke tattare da gajiya don ban ɗauka za ka iya tashi da wuri haka baka makara ba ya yara da su antina duk suna lafiya ga ma antin take ɗaya a gefe na bari in ba ta ku gaisa da marereci murya don girman allah dokto kada ka yi min haka ni bai ma kamata ka kira ni da asusu ba ba kana tare da matar ka tun da mun gaisa to sai an jima kafin ya ce wani abu har ta yi saurin kashe wayar da ya sake kira sai ji wayar a kashe dariya kawai ya shige bayan ɗakinsa to a kwanakin da suka biyo baya babu wanda ta ji zuciyarta ta natsu da shi sosai irin dr khalil har tana jin idan ta rasa shi za ta iya mutuwa lalle ta yarda da maganar lamir da yake cewa zai iya mutuwa a kan santa ashe da gaske ne za a iya mutuwa a kan su ita kan ko malam fawaz ba ta yi wasu irin wannan da take yi wa dokta ba addu'a ta allah isa shi ne mijinta shi ya sama da abbansu ya tuntuɓe ta da sa ba musu ta nuna shi shine zaɓinta sauran manemanta sai a basu haƙuri a karo na biyu shin wai wane ne dr khalil lamido asalin tushensu dr khalil fulani ne iyayensa tushensu ɗaya auren zumunci ne tsakanin mahaifinsa da mahaifiyarsa abokan wasa ne su an yi aurensu ne tun mahaifinsa sama'ila ba shi da kotaro sai ilimin islama da na boko da ya ƙi yin kiwo ya dage su ya yi iyayensa da kakanni sun dage a kan ya riƙi gadonsa na kiwo ya saki wannan karatun bokon ya kafe tare da goyon bayan wan mahaifinsa wanda shine daga ƙarshe ma ya wanke ɗiyarsa hafsatu ya ba shi aurenta tare da ba su kyautar wani ɗan ƙaramin gidansa suka yi zaman su cikin rufin asiri a wannan lokaci ko makarantar sakandare bai gama ba aka yi musu aure da ya kammala mahaifin matarsa wato kawunsa ya biya masa kuɗi ya tafi jami'a a wannan lokacin ne aka haifi ibrahim khalil sunan kakansa ya ci alhaji ibrahim mahaifin mahaifiyarsa sai ake kiransa da khalil shine da ya shiga makaranta ma ba a kiransa da ibrahim sai khalil kawai khalil ya taso cikin wata irin gata ta kowane bangare sannan ga wani irin kwarjini da allah ya yi masa ta yadda duk inda ya shiga sai kaga ana son sa idan yara sun kai ɗari a guri sai ya fita daban a cikinsu tun tasowarsa yake da kwazo da himma har ta kai shi ga bin kawunnansa da baffaninsa kiwo sai fi mai da hankali akan kiwo fiye da karatun boko da aka saka shi ya fi mai da hankali akan karatun muhammadiya da suke yi tun idar da sallar su bayi idan ya dawo gida suka yi karin kumallo za a sa shi ya yi shirin tafiya boko to a can ne yake ajaje kasa gidan kakanninsa ya bi baffaninsa kiwo ba za su dawo ba sai yamma lis tun mahaifinsa na dukansa da ya masa fada har ya koma yana lallashinsa don ya lura duka da fada babu abun da za su yi khalil sai lallashi da addu'a hakan ne ya sa mahaifin nasa ya daina dukansa ya bi turban lallashi yana nuna masa muhimmancin ilimin nan duka guda biyu tare da ya masa alkawarin zai masa duk abun da yake so in dai zai dage ya yi karatu alkawarin farko da mahaifin nasa ya cika masa shine ya saya masa keke da ya ce yana so don zuwa makaranta kasancewar makarantar bokon suna da nisa tana can hanyar fita gari wannan keke ya sa kalil farin ciki har baya son yin fashin makaranta don duk ranar da ya fashi to ba a barin sai ya hau zuwa wani guri ko da aike ne da irin waɗannan abubuwan jin daɗin ne mahaifinsa ya ƙoƙari ya raba shi da yawon kiwo ya mai da hankali a kan karatunsa tun haihuwar khalil har tsawon shekaru bakwai mahaifiyarsa hafsatu ba ta sake haihuwa ba sai dai ta kan samu ciki sai ya bari da suka je asibiti sai aka ce ba ta da ƙwarin mahaifa ne suka ba ta magunguna ta dinga sha na tsawon lokaci tun da sama'il ya kammala karatunsa na digiri bai ci gaba ba sai ya samu aikin koyarwa a wata makarantar sakandare a nan garinsu yana aikinsa cikin kwanciyar hankali da rufin asiri kuma wannan aikin da yake yi bai sa sirikinsa kuma kawunsa ya janye tallafin da yake musu ba har a lokacin shi kai ɗaukar ne komai nasu tun sama'ila na hana shi yana nuna masa da ba shi da abun yi ne yanzu kuwa ya sami aikin yi ya kyale su ya ji da kula da nasa iyalin amma ya ce san bai san wannan ba ai shi ya yi niyya babu mai dakatar da shi da yake allah ya masa arziki yana cikin jerin farko na masu kuɗin garin jama'a assalamu